daga ƙarshe an gano abu salma a kurkuku na jihar kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah mun bincika malam abu salma an kama shi ne da aka kama shi aka kai shi abuja tsawon kwana biyu daga nan aka mai da shi kano ah, daga kano probably aka hannanta shi a wurin 'yan sanda su kuma suka gurfanar da shi a gaban kotu kotu kuma ta tura shi gidan gyaran hali a kurmawa findin a ci gaba da sauraron wannan shari'a Haƙiƙa kowane ɗan adam baya tsallake ƙaddararsa, walau ƙaddara mai kyau ko kuma mara kyau. Duk abin da Allah ya ƙaddara zai faru da mutum, to fa ba makawa wannan abin sai ya faru. To ƙaddara dai a halin yanzu ta riski fitaccen ɗan TikTok Abu Salma, wanda a yanzu haka ma dai yana can a kulle a gidan gyaran hali na Kurmawa da ke jihar Kano. Abu Salma dai da farko ɓacewa ya ɓat aka neme shi sama ko ƙasa aka rasa. inda hankalin 'yan uwansa da iyayensa da aminansa ya tashi saboda babu wanda yake da masaniya akan halin da yake ciki domin kuwa haka kawai aka neme shi a rasa wanda yau tsawon kwanaki hudu kenan ba a san inda yake ba wanda a dalilin haka 'yan uwansa suka fara tunani da sake-sake shin kama shi aka yi saboda furcin da yi akan zanga-zanga shin hatsari ma yi a wani guri ya ji mummunan ciwo aka kai shi asibiti shin yana ma da ransa ko kuwa ya mutu ba da irin tunani da saƙe-saƙen da 'yan uwansa ba za su yi ba akan ɓacewar da ya yi duka wannan abin kuma ya faru ne a sanadin zanga-zanga wanda maganar zanga-zanga ba bakuwa ba ce ba kuma sabuwa ba ce domin koma iya cewa kusan kowa ya san da wannan magana ta zanga-zanga wadda mafi akasarin matasa a najeriya suka sha alwashin cewa sai sun fito wannan zanga-zanga ko ana so ko ba a so kuma sai sun yi zanga-zangar ko ana hama za hamata ko za su rasa ransu. Hakika duk wanda ya san abubuwan da ke faruwa a Najeriya ya san cewa mutanen Najeriya a wuya suke kuma tura ta kai bango. Kusan kowa ya gaji da irin yadda shugabanni ke wa talakawa a ƙasar. Wannan ne ma yasa za a fito zanga-zangar a duk faɗin ƙasar wadda za ta mamaye Najeriya ga baki ɗaya kuma ba taɓa yin irinta ba a tarihin ƙasar. a cikin wannan tashin-tashina ne kuma na shirye-shiryen zanga-zanga wadda za a fara ta a ranar ɗaya ga wata mai kamawa wato watan agusta sannan za a shafe kwanaki tara zuwa goma ana zanga-zangar inda malamai da dama suka fito suka yi magana suka nuna rashin goyon bayansu da zanga-zangar kuma suka hana kowa ya fita sai dai wasu daga cikin malaman sun gamsu cewa ya kamata a yi wannan zanga-zanga a najeriya ana cikin haka ne kuma abu salma ya mero da shek daurawa zazzafan martani kasancewar shek daurawa ya ce baya goyon bayan zanga-zangar sannan yana kira ga duk ɗalibansa da mabiyansa cewa kar wanda ya fita zanga-zangar domin a cewar shek daurawa zanga-zanga tana kawo rashin kwanciyar hankali tana kawo rikici da yaƙi da lalacewar ƙasa. to wannan magana dai a gurguje ta fusata abu salma sosai da sosai inda abu salma ya ce shin lalacewar da ƙasar nan ta yi a yanzu da sace mutanen da ake da kashe mutanen da ake ba gayar ba dalili duk abin da ake yi yanzu da ma abin da ya fi haka shin zanga-zanga ce ta haifar da su wacce zanga-zanga aka yi da ta haifar da duk waɗannan har abu salma cikin tsananin fushi ya ce duk malamin da ya hau kan mambari ya hana mutane zanga-zangar lumana to wanda yake kusa da mambarin ya sa hannu ya janyo malamin ƙasa ya fusgo shi ƙasa kamar yadda a baya duk mun kawo muku labarin sai dai daga baya ya yi bidiyo ya ba da haƙuri akan wannan kalma da ya faɗa akan malamai sannan kuma ya ce ya janye kalmar da ya faɗa ɗin a daya cikin martanin na abu salma zuwa ga shek daurawa shek Daurawa ya faɗa cewa zanga-zanga tana iya haifar da juyin mulki a ƙasa. To a nan sai Abu Salma ya ce, ai su abin da suke nema kenan dama har yake cewa idan da a ce sun san idan sun yi zanga-zangar za a yi juyin mulki to yau dinnan za su fito zanga-zangar ba za su ɓata wani lokaci ba yanzu dai abu salma ya ɓace an sace shi ko kuma an kama shi amma dai abokinsa abu safiya ya yi cikakken bayanin abin da ya faru da abu salma bari kuma ku ji daga bakin abu safiya magana akan malam abu salma wanda yau tsawon kwana hudu ba a gan ba wanda wasu suke zaton an sace shi ne wasu kuma suke zaton ko accident ne ko na makamancin haka to dama baka magana akan abin da baka da cikakkiyar sani alhamdulillah mun bincika mala abu salma an kama shi ne da aka kama shi aka kai shi abuja tsawon kwana biyu daga nan aka mai da shi kano ah, daga kano probably aka hannanta shi a wurin 'yan sanda su kuma suka gurfanar da shi a gaban kotu kotu kuma ta tura shi gidan gyaran hali a kurmawa findin una a ci gaba da sauraron wannan shari'a wato duk wanda ya san tarihi ya san gwagwarmaya tsakanin daidai da ba daidai ba wani ba sabon al'amari ba ne kuma idan ana tuhumar sani ne kan kalaman da ya yi wato wanda ya aka yi wa laifin da ya na farko malamai ya ba su haƙuri na biyu ya janye nan maganganun nasa wato kowa ya san atsifa da kishin al'umma ya sa mala abu ya faɗi nan kalmomin kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta alaƙan mumini da mumini yadda take maza Allah ya ce kaman gangan jiki guda ɗaya ne idan wata gaba ta kamu da ciwo sai sauran jiki ya ɗumama da zazzabi halin da ƙasa take ciki da al'umma take ciki ko da kai baka experiencing wannan abun in dai kai cikakken mutum ne ka san abin da kake yi ya kamata ka damu da wannan abu sannan muna kira zuwa ga gwamnati wato duk lokacin da al'amari irin wannan ya taso ana duba bakin zaren ne sai a kama sai a magance wannan al'amari domin idan wannan salon na ɗauki ɗaiɗai za a biyo na rantse da Allah ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ba saboda magana ake ta mutane they are prostrated babu wanda za ka ziga a yanzu ƙididdiga na un ya nuna cewa akwai mutane miliyan tamanin suna cikin matsanancin talauci a ƙasar nan miliyan tamanin ba dubu tamanin ba suna cikin matsananci ba normal talauci ba matsanancin talauci so a irin wannan yanayin baka bukatar ma sai ka zuga kowa baka bukatar sai ka yi wa kowa ingiza mai kantu kuma gwamnati ta san irin abubuwan da za ta yi ta dakatar da wannan abin da ake tunanin zai iya faruwa idan har da gaske kishin al'umma ake yi idan har da gaske an damu da al'umma wato an san menene za a aikata domin a kiyaye faruwan dukkan waɗancan haɗuran da ake tunanin cewa zanga-zanga za ta iya haifarwa saboda mutane suna wahala ba za ka gane mutane suna wahala ba sai ka shiga cikin masis ka shiga irin locality dinmu kana mingilin da mutane a nan za ka gane ainihin irin abubuwan da mutane suke goyon turu mutum ya fito ya expression ra'ayinsa akan abin da yake kuma shine daidai din akan abin da aka ɗauki alkawari za a kiyaye maka ranka da dukiyarka da duk wani walwalanka sai wannan ne zai zama laifi a daidai lokacin da 'yan ta'adda gasu shan a daji suna kama mutane suna kashe mutane suna wa mata fyaɗe suna mai da yara marayu suna mai da mata zawarawa ana ta da mutane daga garuruwansu wayannan 'yan ta'addan gashi nan da su muke kara kaina a wannan kafafe na sadarwa dan ta'adda ya dauki waya ya yi wa kansa bidiyo ya zagi gwamnati ya ci mutuncin gwamnati ba irin zagi na rashin mutunci da waɗannan 'yan ta'addan ba sa yi wa gwamnati a wannan kafafe na sadarwa kuma su watsa duniya ta gani su kira su ɗauki mutum su kira su ce za su kira an jima ba abin da yake faruwa kuncin rayuwa al'umma sun tsinci kansu a wani yanayi wanda wato mutane kamar sun rasa ma hankulansu don na rantse da Allah ko dabba kai wa rabin abin da ake yi wa 'yan ƙasan nan wallahi ba za ku zama ba za ku wanye lafiya da ita ba to a matsayin mu na mutane masu hankali shine har aka kawo zuwa ga wannan gaban babu inda yafi mana kasan nan babu inda yafi mana yankin nan babu inda yafi mana garuruwan nan saboda haka zaman lafiya mun fi kowa son zaman lafiya to amma duk inda kaga an samar da zaman lafiya to wato an samar da dalilan samar da shi ne da tabbatar da shi haka zalika shi ma aka sun nasa baka samun shi haka nan sai wasu dalilai su suke samar da shi saboda haka har yanzu lokaci bai kure ba inda zai nuna maka cewa 'yan ƙasan nan a duk irin bangon da aka kai su ba wai manufarsu bane ta'addanci ba wai manufarsu bane zanga-zanga ba wai manufarsu a'a wannan prior notice in ya ishi gwamnati ta ɗauki matakan da ya dace dan kau da irin wa'annan al'amuran kuma an san exactly wa za a kama ba irin wannan ɗaya-ɗayan kamun da ake da za a da aka fara ba an san wa'anda za a kama na rantsi da Allah idan aka kama su maganan zanga-zanga ma ta bi shanin sarki ba za a sake taso da wannan maganan ba a kama ishu na yunwa a kama ishu na insecurity a kama ishu na matsananciyar rayuwa da aka jefa al'umma kai for now wa'annan abubuwa a dawo da subsidy for now wa'annan abubuwan guda uku wallahi yau in gwamnati za ta kama wa'annan abubuwan ta yi maganin su to zanga-zanga kuma ta zama labari ko na makamancin haka saboda haka malam abu salma allah ya bashi mafita kuma in allah ya so ya yarda za mu yi duk iyakacin abin da za mu iya kuma in Allah ya so ya da wannan nasara zai zame ma Abu Salma wannan tarihin nasarori da Abu Salma zai samu a rayuwa ba zai cika ba sai ya lissafa da irin wa'annan abubuwa matukar zaka tsayu akan damuwar al'umma a kowane layi kake to dama kamu da ɗauri duk wannan wani abu ne wanda dole ka saba ma da su.